hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da ashirin ga watan february shekarar miladiya ta sha shida. wannan shine kaset na hamsin da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul al-muhaddis al-mufassir abu abdullahi muhammad ibn abubakar na zura'i a dimashkai wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani allah ubangiji ya ji shi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da tsare-tsaren al'amuran da'awa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da harkokinsa na yau da kullum da yadda yake zama da iyalansa da yadda yake ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tattara bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa yayi wannan littafi alhalin yana halin tafiya a ƙasar Makka don yin aikin haji ba tare da yana kusa da kayan aikin shi da littafan shi ba Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna tattaunawa a cikin matsalar da ya kulla mana dangane da ainihin sallar wuturi da falalar wuturi da abubuwan da ake yi bayan sallar wuturi a inda ya fara magana yana cewa game da ainihin karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sawawan a cikin sallah ne ko a wajen sallah وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتي يقطع قراءته yana zayyanka karatunsa yana karatu ne dalla-dalla wa ya kifu inda kulle ayatin kuma manzon Allah yana tsayawa ya numfasa a ƙarshen kowace aya fa ya ƙulu don haka yakan ce ne الحمد لله رب العالمين ويكف سيطيع كرشا ونن آية سنن يتي الرحمن الرحيم ويكف سنن سيسكتي مالك يوم الدين haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta karatunsa kamar yadda aka tambayi Anas dan Malik bukhari ya rawaito cewa anas ya ba da fatawa akan cewa kanat qira'atuhu maddan qira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance cikakkiyar qira'a ce baya gaggawa baya hade ayoyi baya cinye ainihin wato makharij ko hukunce hukuncen tajwidin da ke jikin haruffa da kalmomin alqur'ani wannan shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi da tafarkin sa game da katon alqur'ani malam yace وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت آية آية الإمام ابن شهاب الزهري الله يغافر تامش يأنبت تيوى karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shi aya ɗai ɗaya wa hadha huwa afdal ibn al-qayyim yace wannan shi yafi falala wal wuqufu ala ru'usil ayati tsayuwa akan ƙarshen ayoyi wa in ta'allaqat bima ba'daha ko da kuwa ma'anar ayan yana rataye da wani abu da ke bayanta wannan shine fi dacewa alwuqufu ala ru'usil ayati wa in ta'allaqat biha ba'daha tsayuwa akan ƙarshen ayoyi ko da aya tana da alaƙar ma'ana da ta bayanta fawailul lil musallin to wajibi ne mutum ya tsaya akan ayar kar ya hada ya ce saboda in ya tsaya a nan akwai ragowar ma'ana bata cika ba sai ya haɗa ya ce fawailin lil musallin alladhina hum an salatihim sahu da tunanin wai in bai yi haka ba kamar yana zagin masallata a'a Allah da ya saka da alqur'ani ya san abin da yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ma'anar wajen kuma a haka ya karantar da haka karkai wani zangayi ka karanta kawai fawailul lil musallin sai ka numfasa allazina hum an salatihim sahun ina ba mun wannan jama'a ba daidai bane ka zo ka haɗe shi yadda wasu masu karatu suke yi ko kaji ana ta alfahari ma da lokacin da ake yayin musabaka sosai ba irin ma yanzu ba za ka ji ana labari ana cewa wani mai karatu ya karanta aya talatin ko arba'in ba tare da ya numfashi ba har ya suma sai a yi ta murna ana ganin kamar falala ne kamar ɗaukaka ne ba falala ba ne bid'a ne jama'a ina fata mun gane wannan saboda ba haka Allah ya saukar da shi ba ba kuma haka Allah ya ce a karanta shi ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ba ana karanta alkur'ani ne dalla dalla aya aya ana ana jan maddojin ana cika gunnar da ke cikin idigami da ainihin wato ana cika sautin harufan da suke da izhari wannan shine sunnar magabata tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi wajen karanta alkur'ani Allah ubangiji ya samu dace sai malam yace wa zahaba ba'd alqurra'i ila tatabbu alaghradi wal maqasid wasu masu karatu wasu alarammomi suna da ra'ayin cewa a dinga bibiyan manufa da ainihin abin da ƙur'ani ke so ya faɗa walwukufi inda intihaiha a dinga tsayawa a inda manufar ta ƙare kamar yanzu wannan fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'ud Allah yana magana akan masu wasa da sallah masu yin riya waɗanda ba sa ɗaukar sallah da muhimmanci ko to mu samu zabin waɗannan sai su haɗe duka waɗannan ayoyi guda uku ba za su numfasa ba sai sun kai ƙarshen aya ta ƙarshe to wannan bid'a ne zama. wattiba'u hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula malam yace amma dai kuma yaye ne bin sunnar manzon Allah da tafarkin shari'arsa shi yafi dacewa wa mimman zakara zalika al-baihaqi fi shu'ab al-iman al-imam al-baihaqi a cikin littafin sa mai suna shu'ab al-iman shu'ab al-iman ya ambaci waɗannan maganganu wa ghayruhu shi da waninsa warajjaha alwuqufa ala ru'usil ayi sannan ya karkata izuwa ga cewa wajibi ne a dinga tsayawa a ƙarshen ayoyi wa in ta'allaqat bima ba'daha koda kuwa ayoyin suna da alaka da abin da ke bayan su wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yurattilu surata hatta takuna atwala min atwali minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta sura dalla dalla shine tartil kenan har sai ya zama surar tana da tsawo fiye da tsawon wadda ta ta tsawo ma'ana sura ce mai aya ɗari ga wata kuma mai aya ɗari da hamsin a bisa karatu gama gari ya kamata a riga gama mai aya ɗari fiye da wadda take da aya ɗari da hamsin ko musamman idan tsayin ayoyin nasu ya kama da juna amma sai a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura sai ya zama sura mai aya ɗari ya ci lokacin da a al'adance za a iya cin wannan lokacin ne in ana karanta sura mai aya da ɗari hamsin ko sama da haka wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah wata rana yayi sallar dare da aya guda ɗaya yana ta ta yana maimaita ta har asuba ta yi fadan Allah da yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai malam yace wa qad ikhtalafa an-nasu fil afdali min at-tartili wa qillatil qira'a aw sur'a ma'a kasratil qira'a malamai sun yi sabani game da me yafi falala shin a karanta kadan amma a karanta shi dalla dalla a fahimta ko ko a karanta alqur'ani da yawa ba tare da an tsaya an fahimta ba ma'ana in zaka zauna kai muraja'a ko ka karanta ko tilawa ko ku yi musaffa shin ku karanta da yawa lokaci guda a guje ko kuwa ku karanta kaɗan a natse ku fahimci abin da ke cikin shi wanne ya fi ayyuhuma afdal wanne ya fi falala ala qaulaini sai malamai suka yi zantuka guda biyu a cikin wannan mas'ala fa zahaba ibn mas'ud wa ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghayruhuma ila anna tartila wa tadabbura ma'a qillati al afdalu min sur'ati al-qira'a ma'a kasaratiha kaji sahabbai manyan malaman alqur'ani daga cikin sahabbai sablai dan mas'ud waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya karanta Qur'ani dan ya shar kamar yadda Allah ya saukar da shi ya karanta da irin karatun Ibn Mas'ud wanda manzo Allah da kanshi yakan zauna ya ce ma Ibn Mas'ud karanta mana naji sai ya ce ya manzo Allah kai da ka saukar maka yace ina so in ji wani na karantawa ne manzo Allah ya ya bashi umarni ya ci gaba da karatu ya karanta sotin nisa'i har ya kai kan aya faɗin Allah da yake cewa fa kaifa idza ina min kulle ummatin bishahidin shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida yace sai naga manzon Allah yana hawaye ya dafa ni yace min hasbuk ya isa haka to kaji wannan wannan yana karanta Kur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya bashi certification akan cewa ya iya duk wanda yake so ya koya ya iya ya koyi irin nashi Ibn Abbasin kuwa shine wanda manzon Allah ya mishi addu'a yace Allah ka sanashe shi fassara Al-Qur'ani kuma da kanshi yake faɗa cewa babu wata aya a cikin alkur'ani sai dai zama ya san ma'anarta ya san yau aka saukar da ita ya san mai hukuncin da ke cikinta to ka fata wasu suka ce a karanta alkur'ani ana ta dabburi, a karanta kaɗan amma ana bin ma'anar ya fi falala fiye da a karanta da yawa ba tare da an tsaya an bi ma'ana ba wahtajja arbabu hadha alqawli bi anna almaqsuda min alqira'ati fahamuhu wa tadabburuhu waɗanda suke goyon bayan wannan magana suka kafa hujja da cewa manufar karanta alqur'ani shine fahamuhu fahimtar alqur'ani wa tadabburuhu da kuma bibiyan ma'anar wato tsayawa a nakalci sirrorin da ke cikin sa sirrori na ma'ana sirrori na salo da sarrafa harshe irin alqur'ani sirrin fasahar da ke cikin kalmomin sa abin da ke cikin ayoyin shi na wa'azi abin da ke cikinsu na ilmomin duniya abin da ke ciki na labaran lahira abin da ke ciki na hukunce-hukuncen ibada da mu'amaloli abin da ake son kata kanta alkur'ani ka dinga tadabburin shi kenan kuma duk wanda yake tadabburin alkur'ani zai iya ba da shaida akan cewa babu ran da zaka karanta alkur'ani ko ka saurari wannan karantawa sai ka samu ƙarin wata fa'ida wadda da kamar baka taba jin labarin ta ba sai ka ji wata aya ta maka wani wa'azi ko ta yi maka wani tunatarwa kamar baka taba karanta ta ba ko baka taba haddace ta ba sai ka ji kamar da kai ake magana ana nuna ka ne ana cewa kai kaza da kake yi ka daina ba kyau ko kaza da kake yi ga matsayin shi ko kaza da mutane suke yi ka bari karka biya musu akai wannan shine tadabburi idan mutum yana yin wannan zai samu ladan tadabburi bayan ladan karantawa Allah ya yi magana akan lallai lallai manufarsa ta alkur'ani shine a tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati malamai suka ce na daga cikin hikimar sauka da alqur'ani kadan kadan kadan shekara 23 inda Allah ya ga dama sai saukar da shi jumlatan wahida kamar yadda yace ce walakin linuthabbita bihi fuadak dan mu kwantar maka da hankali dan ya zama Allah yana bada amsa akan maganganu da mai da martani da shagube da habaici da tsokana wanda kafirai da munafikai da maguzawa suke in sun faɗi kaza sai Allah ya ba su amsa in sun faɗi kaza game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba su amsa in sun yi tambaya ta ƙure sai Allah ya ba su amsa sannan kuma dan abu a hankali wajen tabbatar da hukunce-hukuncen da wasu su ba za su iya tafiya kai tsaye zuwa asalin manufar Qur'ani ba saboda larabawa sun yi mugun sabo da wannan abu alal misali shine kamar shan giya da sauran ire-iren abubuwa irin wannan da hukunce hukunce da suka shafi takaba da waɗanda suke da alaƙa da saki da ire-irensu duk ƙur'ani ya bi su a hankali saboda mutane ya zama sun samu shimfiɗa na iya yarda da komai wannan ya sa Allah ya saka da ƙur'ani kaɗan-kaɗan Ibn Abdulbarri yake cewa kuma wannan ishara ne akan duk mai so ya koyi ilimin alƙur'ani da ma wani ilimi na musulunci to sai ya koye shi kaɗan-kaɗan sai ya iya ba zai yi ka koye shi duka lokaci guda ba don kamar kwallacin aka bugo ta cikin ɗakin nan yanzu da gudu idan ta zo ta buga za ta koma waje ne amma idan aka wurgo ta a hankali sai ta samu ta kwanta haka ilimin musulunci yake ana shigar da shi kaɗan kaɗan cikin zuciya yana zama har sai ya cika zuciyar nan yana ƙara mata haske yana ainihin warkaɗe ta daga duhun jahilci da ainihin wato baƙin duhu na kafirci da barna ina fata mun gane wannan jama'a kenan wannan ita ce fatawar sahabbai daga cikin manyan malaman ƙur'ani a cikin sahabbai cewa a karanta kaɗan a fahimta ya fi falala fiye da a yi ta karantawa a gurguje babu fahimta wal fiqhu fihi wal amalu bihi kuma so ake ka fahimci alqur'ani sannan ka yaki da shi wa tilawatuhu wa hifzuhu wasilatun ila ma'ani karanta shi maimaita karatunsa da haddace karatunsa to wannan wata wasila ce zuwa ga fahimtar ma'anarsa kama kala ba'du kama yadda wasu magabata suke cewa nazalal ƙur'anu li yu'mala bihi an saukar da Alƙur'ani ne dan yi aiki da shi fattakhadhu tilawatahu amalan sai aka samu wasu suka mai da karatun shi shi kadai ne aikin ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به ذاك كان نمن سواي أهل القرآن ba su ne alarmomi waɗanda ba su da aiki shi tilawa ba a waɗanda suke aiki da alkur'ani jama mu kula da wannan dan daga cikin ƙofofin da shaiɗan yake zo wa alarmomi akwai wannan babu sai ga mutum mahadacin alkur'ani ne amma ba ruwan shi da aikin Allah wani ma ana sallah ta jam'i yana zaune yana tilawa yana tunanin sai ya kai kan izu ɗin da yake tilawa na rana in yana da wuridi na izu shida shida in yana cikin ya kira sallah sai shaidan ya riya mishi to ai kai katun qur'ani kake qur'anin ba shi ya kawo sallah ba ci gaba da katun ka kawai sai ci gaba da yi har a gama sallah sai je shi kadai to a wannan lokacin da ake sallar jami'i wannan karatun da yake ya zama mishi matsala yana yin abin da ba shi da'a ce amma ba ita aka ce ayi a lokacin ba abin da aka ce ayi an ce hayya ala sala to a tafi zuwa ga sallah wannan ya daga cikin matsalar da ƙwar'ani wato ma da ta ƙwar'ani suke samun kansa a ciki shine rashin aiki da Za zamu zo ya gaya mana hadithin da manzan Allah su alai salama ya raba masu hulɗa da ƙwar'ani zuwa gida hudu Ya ce akwai mumini wanda ke kanta alƙwar'ani kuma yake aiki da Ya ce wannan shine kaman al-atrija shine kamar kace tuffa wato apple ko wani abu makamancin haka shine citron wanda yana da ƙanshi kuma yana da daɗi a baki wannan shine mai karantawa kuma yana aiki shine a mataki na can sama mataki na biyu shine mumini wanda baya kanta alkur'ani amma yana aiki da shi wataƙila saboda bai iya ba ko kuma ya iya ya biya wa duniya amma bai fasa aiki da shi ba ko manzo Allah ya ce wannan kamar dabino yake bayi da kanshi amma yana da ɗanɗano mai daɗi kaga ya gaza wancan mai kanshi da ɗanɗano ki sai kuma munafiki wanda shi kuma yana karanta ƙur'ani amma baya aiki da shi shi kuma aka san wancan da bai aiki amin yana aiki bai karantawa manzo Allah ya ce wannan shi kuma kamar fulawa ne fulawa da in ta fito a jikin bishiya tana da ƙanshi amma in ka ɗanɗana tana da ɗaci sai ce na ƙarshe kuma shine munafiki wanda bai karanta alƙur'ani kuma baya aiki da shi wannan kuma ya yace kalhanzalati kamar guna alasa sa kun san guna shi ne eh, eh, abinda ake yin ƙwariya dinnan da shi ko makamantansu ko duma wanda yana da wari kuma yana da ɗaci in ka ji ƙanshin shi wari ne in ka ɗanɗana kuma ɗaci ne wannan shi ne wanda bai da alheri kwata-kwata waɗannan ba a cikin musulmai ake magana jama'a wanda bai karanta alkur'ani kuma baya aiki da shi shine mafi lalacewa a cikin al'umma wannan hadisi yana cikin bukhari jama'a zaka sai mu kula alaƙa mu da alqur'ani ta zama karantawa da kuma aiki da shi wannan shine mataki na can sama kar ka sake kayo ƙasa in ko har kayo ƙasa to kar ka gaza mataki na biyu shine koda baka samun halin karantawa to ya zama kana aiki da shi sai malamai kuma suke magana akan me karanta alqur'ani wanne fi falala shin wanda zai buɗe mushafi yana kalla yana karantawa ko kuma mai karantawa da ka sai da suke magana akan wannan ma suka rabu gida biyu nan ma karanta littafin alburhan na limamu zarkali a zarkashi ya ce to bayan da ya gama kawo maganganu ya ce to magana na ta haƙiƙi wanda ibnu abil izzi ya yi wannan ta haƙiƙi don wasu sun ce idan kana kalla shi kan shi kallon wani aiki ne na karanta alkur'ani ya da ladan shi kallon musafin shi kan shi wasu kuma suka ce a'a ai duk wanda ke karanta abu da ka to wannan ya fi dacewa da ya tadabburi saboda zai dinga karantawa hankalin shi na kai don kada ya kuskure suka ce su kuma suna ganin yi da kaya fi sai al'imamu zarkashi sai ya ɗauko magana daga ibnu abil izi amin daga izirin ɗan abdulsalam ya ce abin da ya fi shi ne, kowa ya kalli yanayin abin da zai fi mishi wanda in yana karantawa da ka saboda ya haddace zai zama amma yana karantawa yana wasa don haka wani zaka ga yana yi wani yana karantawa yana wasa ko yana tuka abun hawa ko yana wasa da hankali kuma yana ta karantawa saboda ya riga ya laushi da shi ko ya to wannan ya karanta da littafi ya yafi saboda zama hankalin shi na kai wanda kuma watin in yana karantawa da littafi shi ko ba zai ta tadabburin ma'ana ba to ya karanta da kaya fi, kowa kenan za a mai hukunci da gwargwadon yadda zai zama ya fi kusanci da ma'anar mu lura duk magana da suke yi tana da alaka da yaya ne za ka samu yanayin da ma'ana ƙur'ani da daɗin shi zai fi ratsa ka to wannan shi ne mafi falala gare ka ina ba ta fahimci wannan jama'a akwai lokacin da za ka zama kana cikin yanayin da sauraro ya fi maka fiye da karantawa to a lokacin sai ka sanya a kasar ka saurara ko ka sa wani ya karanta maka saurara kamar yadda manzo Allah ya sa ka karanta mishi akwai lokacin da karantawa da murya kana jin muryarka ya fi maka a yanayin da kake fiye da ka karanta a zuci to a wannan lokacin shi ne ya fi akwai lokacin da kuma karantawa a zuci shi ya fi kenan ya zama kana da iya fahimtar yanayin da zaka samu kanka a cikin natsuwar da za ka bayanci Alƙur'ani. Allah ya samu dace sannan idan mutum ya cikin kanta Alƙur'ani da ma ya shiga cikin malal abin da fi kawai sai ya ajiye shine ka shiga cikin damuwar yunwa ko bacci ko gajiya ko tunaninka ya bar wajen ko to ka ajiye kawai karka ji kana zagin Allah abinda malaman suka ce kenan duk wannan sana a cikin tafan ulumul qur'an matsala kawai shine ana koyar da mutane hadda alqur'ani ne kawai doran matanin alqur'ani ba tare da ana hada musu da ilmomin alqur'ani ba wanda wannan ya saba wa manhajin salaf shi za muna nan a makarantar nan zamu ainihin raya bangaren hadda alqur'ani na darubun kafirin wanda kuma zai gudana ne a bisa irin manhajin salaf gwargwadon abin da malamai suka ainihin faɗa ko suka karantar da mu shine koyar da karatun alkur'ani a tafe tare da harshen larabci sanin harshen larabci irin na alkur'ani sanin ilmomin alkur'ani fahimtar asbabun nuzul na alkur'ani iya gane fassarar mai alkur'ani yake nufi da kuma aiki da abin da qur'ani ya ce zai zama mutum sanda ya haddace alkur'ani to ya zama ƙwararre kenan akan qur'ani ba wai kawai alaramma majabaki ba a a musulunci babu alarma baki jama'a irin wannan da ake a ce kawai shi bai san ilimin ba shi kuma wannan malamin bai san qur'anin ba sai dai dinga a ayoyin shi kuma yana hawa kansa yana dabdala dan ba fasar arziki suke ba galibi duk mutumin da zai fasara qur'ani kuma bai san qur'ani ba ya zai fasara shi daidai duk abin da ma ya mai shi kuma ya hauye kace-kace da shi ya zage wanda zai zaga ya aibata wanda zai aibata ya yabo wanda zai yaba ko da qur'ani ba abin da yake cewa ba kenan Allah ya tsare mu da shine sai mala yake cewa wal amiluna bima fihi waɗanda suke mutanen qur'ani sune masu aiki da abin da ke cikin shi wa in lam yahfazuhu an zahar kalbin. ko da ba mahaddata bane waɗanda suka haɗiye qur'ani da zuci wa amma man hafizahu wanda ko ya haddace wa lam yafhamhu amma bai fahimci alqur'ani ba wa lam ya'mal bima fihi baya aiki da abin da ke cikin alqur'ani falaysa min ahli wannan baya cikin mutanen alqur'ani wa in aqama hurufahu iqamata sahmi koda yana miƙar da harufan alqur'ani irin yanda ake miƙar da kibiya a ce komai kaji a tilawar shi gam babu shakin no shakin ko inda baya aiki da shi baya fahimta shi ko wannan baya da gaskiya mutanen alqur'ani wannan kawai yayi asara ma mutane ne kawai yayi asara ne ma addini yayi asara wa kanshi inda yake zaka tarar wasu malamai suna kokarin sai sun sai sun da cewa fa in Allah ya so zai tsira ta wannan sa rai ne ana fatan kowa ma ya tsira musulmi amma dai a wannan halin da yake to ba hali ne na kwarai ba game da alaƙa shi da alƙur'ani sai mala ya ce ƙalu wali annal imana afdalul a'mal to saboda kasancewa imani mafi falala ne a cikin ayyuka wa fahimul qur'ani wa tadabburuhu huwa allazi yuthmiru al-imana fahimtar alqur'ani da bibiyan ma'anoninsa na daga cikin abin da zai ainihin wato iya sanya imanin mutum ya yi ‘ya'ya ya zama musmir ya zama ya ciriba imaninsa wa amma mujarradu tilawa min gairi fahamin wala tadabburi amma tsantsagariyar tilawa wanda babu fahimta babu dabburi, fa yaf'alu hal halbarru wal fajiru wannan mutumin kirki da mutumin banza duk suna iya yinta wal mu'minu wal da munafiki da mu'mini kama qala Allah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallama kama yadda manzo Allah yake cewa masalul munafikin alladhi yaqra'u al-qur'ana kama salil rayhana misalin munafikin da ke kanta alqur'ani kamar yar fulawa ce rihuha tayyibun wa ta'amuha murrun warinta na da daɗi, amma kuma ɗanɗanonta na da ɗaci wannan ɗaya daga cikin kwatance hudu da manzo Allah yake nan to jibi kuma waɗancan da ya ce suna karanta alƙur'ani amma baya wuce maƙogwaransu. yanzu manzala ne da kanshi ya kafirta masu karanta ƙur'ani manzala ne da kanshi ya kafirta su jama'a wane ne yake cewa ka karanta ƙur'ani ba ka taɓa da ma kafiri ku ji daga bakin manzo Allah ya ce masu karanta ƙur'ani baya wuce maƙogwaransu. kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka amma sai ka ji wani tsoho ya ta karkare kamar zai kuka wai ana kafirta masu ƙur'ani, manzan Allah da kawo ƙur'ani da kanshi fara kafirta su nan makan tarihin wani malami a cikin sayar alamin nubala jama'a malami ne mahadacin ƙur'ani mai makaranta allo da yake bayar da hadda ma yara amma kuma kafiri ne baya sallah aka ce har azumi yana yi idan ramadana ya zo sarakunan zamanin shi babu yadda ba su da shi musulunta ba yake ƙarshe kashe shi aka yi aka ce ya zama bala'i a cikin al'umma irin mai tatsina ne irin su ne yanzu ka ji kashin turawa akwai turawa yahudawa masana ƙwar'ani farfesoshi ba su taɓa sallah ko suka ce Allah mun tuba ka yafe mu ba kuma a duniya ana ji da su a matsayin masana ƙwar'ani su babu alaƙa tsakanin wai ka haddace alƙur'ani sai ka imani wal qur'anu hujjatul laka aw alayka idan ka aiki da shi ka zauna lafiya in baka aiki da shi ba ka shiga matsala fiye da wanda bai sani ba da aka ya kamata mutane shiga cikin taitaye su haddace alkur'ani ba garanti bane akan imanin ka sai kai aikin imani ba garanti bane amma dai hanya ce budi ne falala ce wanda in ka so ka zama mutumin kwarai to Allah ya saka akan tabarkin zama mutumin kwarai fiye da wanda bai iya wannan abun ba idan kuma kai halin kwarai ya zo a cikin hadisi sahihi na Imam Tirmidhi manzo Allah ya ce a girmama mutane uku daga cikin ya ce akwai hamilul qur'ani allazi amalu bi masanin alqur'ani mahaddacin qur'anin da ke aiki da shi yace da kuma tsoho mai furfura na manta na uku amma dai mutum ku ya ambata hadisi na cikin sanar tirmidhi in na tana ɗayan zan gaya muku insha Allah daga ciki akwai wannan masanin qur'ani wanda yake aiki da shi sai da ya alakanta shi da aiki da shi Allah shi kyauta wannasu fi zalika arba'u tabaqatin ibn al-qayyim yace mutane game da wannan tabaka hudu ce ahlul qur'ani wal iman akwai masana qur'ani kuma masu imani wahum afdalun nas sune na can sama sune wanda suka iya alqur'ani kuma suke aiki da shi wasaniya ta biyu man adimal qur'ana wal imana wanda ba shi da imani kuma ba shi da alqur'ani shine na can kasa munafikin nan kenan Allah ya tsare mu wasalisa na uku man utiya qur'ana wanda aka ba shi qur'ani walam yu'ta imanan ha ba ba shi imani ba alarma ne kawai shi kamar kaset warabi'a na hudu man utiya imanan wala mi uta qur'ana sai kuma wanda ba yi da qur'ani amma yana da imani jahili amma wanda ya yarda da Allah yana bin dan abin da ya ji malamai suna faɗa ko zuwa amma bai iya ba wani ko fatiya bai iya ba wannan shi kuma ya dan fi sauki fiye da wancan qalu malaman suka ce fa kama anna man utiya imanan bila qur'anin afdalu mimman utiya qur'anan bila imanin kamar yadda yake wanda Allah ya bashi imani amma bai bashi alqur'ani ba ya fi falala fiye da wanda Allah ya bashi ƙur'ani amma bai bashi imani ba fa kadhalika man utiya tadabbura to haka wanda yake karantawa yana tsayawa ya nakalci ma'ana wa fahaman wanda Allah ya bashi fahimta fitilawa a cikin katun Qur'ani afdalu mimman utiya kasarata qira'atin wa sur'atiha fi falala fiye da wanda aka bashi ainihin wato yawan karatu da ainihin tafiya a guje a karatu bila tadabburin ba tare da ya tadabburi ba in ya zo na rana guda sai ya izu goma cikin awa uku awa hudu a gurguje kawai zaga bakin shi yana motsi irin wannan yana burge alalmomi ana cewa ai ya samu bakin shi yayi laushi to ba shi ke da falala ba jama'a wanda kai da zaka kanta izu biyu ka tashi kana dauke da sakonnin da ke cikin risalar da ke ciki ka fi shi falala a wajen Allah jama'a ana fata mun gane wannan wa hadha hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce wannan shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa innahu kana sura manzon Allah yana karanta sura dalla dalla hatta takuna atwala min atwali minha hatta zama tafi wadda tafi ta tsawo tsawo wa qama bi ayatin hatta sabah ya ma karanta alqur'ani aya guda har ya waye wa qala ashabu shafi to jama'a kun ji fatawar sahabbai ga wasu ko sai ce to wasu kuma ɗaliban mazhabin imamu shafi'i malaman wani mazhabi waɗanda ba sahabbai ba rahimahullahu Allah ya gafata imamu shafi'i ɗaliban shi suka ce kasaratul qira'ati afdalu su a wurin su karatu da yawa yafi falala wahtajju bi hadisi ibn mas'ud suka kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu kala dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce man ƙara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda duk ya karanta kalma ɗaya harafi ɗaya a cikin Alƙur'ani zai samu lada kowane harafi wal hasanatu bi ashari amsalha lada kuma za a dinga ninka mishi goma goma kowanne la aqulu alif lam min harfun ba ina cewa alif lam min harafi ɗaya bane walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ma'ana da zaran ka ce alif lamim to ka karanta harafi uku kenan ba harafi ɗaya bane wannan sai suka kafa hujja da wannan hadisin suka ce to wannan hadisin na nufin a karanta da yawa kenan to mu kalla da kyau jama'a hadisin nan waye roto shi Abdullahi dan Mas'ud amma ka ji fatawar shi ba irin yadda suka fahimci hadisin ba ya nuna kenan sun bi daji kenan a fata wannan shi sahabin ba aka yi fahimci magana ba na ɗaya kenan na biyu kuma su a cikinsu babu sahabi mun ji bata wasu sahabbai sannan wannan umumi ne bayani akan lada baya nuna gaba ɗaya hukuncin karatun sai an haɗa su duka da lada wannan kwaɗaitarwa kenan game da kanta alkur'ani sannan yaya za a karanta shi shine waɗancan hadisan da suke nuna cewa a karanta shi kaɗan kaɗan dalla dalla don a fahimta ina fata mun gane wannan jama'a rawahu tirmidhi wa sahahu al-imam fitar da wannan hadisi ya inganta shi hadisi ne ingantacce insha Allah qalu wadannan malamai suka ce wali anna usman ibn affan qara al-qur'ana fi raka'a kuma saboda usman dan affan ya karanta al a raka'a guda wa zakaru atharan an kaseerin min as-salafi fi kasrat al-qira'a suka ambaci maganganu da dama daga wasu daga cikin magabata akan yawaita karatu wadannan da akwai su in ma har ya inganta to daga manzon Allah kuma fa sallallahu alaihi wasallam shi da aka sauka da alqur'anin shi da ya bayyana ma'anar sakon shi kam cewa yi wanda duk ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba da ka duk tsayin ka maximum kar ka wuce izu ashirin a rana ina ba ta mun gano wannan jama'a kar ka wuce izu ashirin ka karanta shi a kwana uku idan ma ka karanta izu ashirin ba za ka fahimta ba to ka rage kai ta ragewa har ya zama iya kwakwalwar ka fahimtar ta shine iya gejin yawan karatunka wannan shine sunna game da kanta alkur'ani jama'a saboda a haka manzo Allah ya gudana wannan in ma ya inganta daga Usman dan Affan ba dalili bane a ajine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kama na wani mutum kowaye shi ba dalili bane haka abubuwan da suka ambata daga wasu magabata lalle akwai riwayoyi kamar daga shi al-Imam Shafi'i cewa yana karanta alkur'ani diddare in ka karanta wannan littafi na at fi adabi hamalatul qur'an gashi jama'a al-imamu an-nawawi shine ya rubuta shi ya kawo maganganu ire-iren waɗannan littafi ne kankani ko ran mun yi ishara zuwa gare shi wannan daga cikin dafan da bai kamata a ce duk wani mai hulɗa da qur'ani a matsayin shi na ɗalibin karatun alqur'ani ko mahaddaci ko malamin hadda na ƴan mata ko na yara ko na zawarawa a ce bai karanta wannan littafin kuma ya karantar da almajiran shi littafin nan ba na alimamu nawa ya magana a kan dukkanin ƙa’idoji da wato ladubba da tsarin rayuwar da ya kamata mahadacin alkur'ani ya gudana a kai. da hukunce-hukuncen da ya kamata ya lazumta na mutunci da mutunta kansa da hukuncin ma yadda ya kamata ya kanta alkur'ani da ladan masu katan alkur'ani duk sai da ya bayyana a cikin wannan dan karaman tafi da kake ganin shi a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an littafi ne ga magari akwai shi a ko'ina. ina fata mun gane wannan wannan da ke hannu bugun wata maktaba ne mai suna daru ibrahim daru bin haifam su ne suka buga shi da takikin wani mutum mai suna islam muhammad dirbala muna da shi a nan makarantar kala kala ya fi kala goma walillahi alhamd to ire-iren waɗannan littafai wajibi ne a karanta su don a ga waɗannan bayanai dalla-dalla daga cikinsu a takaice sai malam yake cewa wasu sawabu abin da yake daidai fil mas'alati akan wannan mas'ala an yi kala a ce inna sawaba qira'ati tartili wa tadbir ajallu wa arfa'u qadara ladan da ke cikin karatu wanda yake na tartili na yi dalla dalla da tadbiri na bin ma'ana ajallu ya fi ɗaukaka wa arfa'u ya fi girma ƙadaran ya fi girman alkadari wa sawaba kasatil qira'ati aktsaru adada amma kuma ladan wanda yake karatu da yawa ya fi yawa wato da lada mai yawa da kuma lada mai falala da albarka a ce wani na da dubu hamsin amma mai dubu goma ya fi shi kuɗi masu daraja wanda ke da dubu hamsin na naira da wanda yake da dubu goma na dala wannan sunanta dubu goma waccan kuma sunanta dubu hamsin kaga mai dubu goma na ya fi shi arziki duk da wannan ya fi yawan lamba ko to kamar haka wannan ibn al-qayyim ne yake wannan magana mu lura wannan magana shi ce babu aya ba hadisi jama'a mun dai ji hadisai game da abin da yake shine daidai daga sahabbai amma shi yana so ne ya tansikin maganganun cewa wanda ya karanta da yawa ya fi tarin yawan lada wanda ya karanta a hankali ya fahimta ya fi lada mai kyau kamar a ce ga wani yana da tarin yashi yashi ne kawai gashi nan ɗaki guda wani kuma yana da zinare cikin aljihu a cikin su ya fi arziki ai ba sai an kwatanta ba ko zinare shi cikin aljihu gram goma wannan kuma yashi ne cikin daki na gaji aka sai da dan bantanan zinarin sai siya wannan yashin hada mai yashin to kama haka ne to idan aka ce ka zaba wanne za ka zaɓa da yashi cikin daki da kuma zinari gram biyar misali ko gram goma wanne za ka zaɓa sai dan kai mawukaci ne ko na bata mun gano nan jama'a kai ma ka wanda zaka zaba to sai yake cewa a fal ka kaga na farkon shine mai karatu da yake bin ma'ana kaman saddaka bi jawharatin azima kamar wanda ya sadaka ne da wani abu mai daraja kwarai au ataka abdan qimatuhu nafisatun jiddan ko ya yanta bawa wanda yake da daraja sosai wane yana da bawa bawan nan darajar shi a kasuwa a ce miliyan biyar sai yanta shi ko kuma kamar yadda muka kwatance an zo ana sa wata gidauniya a aikin addini sai ya kawo zinariya gram ɗari sai ya bayar wani kuma sai ya kawo yashi tirela hamsin wanda ko kusa da wancan bata yi ba amma a yawa fa ta fi yawa wanda kuma ya sadaka da bawa kwaya ɗaya mai kimar kamar naira miliyan hamsin wani kuma ya sadaka da bayi goma amma kiman su naira dubu biyar biyar kaga rai goma ne can don kuma rai ɗaya amma idan aka kara darajar su to ba ɗaya bace kamar yadda yanzu misali akwai mutumin da yake da handset kwaya ɗaya sai ta iya sai duk handset ɗin da muke da su a cikin rumfan nan handset ɗin mai irin na dubu uku dubu biyar ɗin nan ta yi tsada dubu bakwai wani ya zo da tashi ta dubu ɗari da hamsin kaga in ya aje ta za ta sai ta mu gaba ɗaya amma kwaya ɗaya ce ba ta isa kowa ya sa sim ɗin shi a jiki ba an ba mu ita ko ina fata mun gane jama'a kwatantan da yake to kamar haka wasani na biyun kuma kamar ta sadaka bi adadin kartirin minar darahim wanda ya sadaka da adadi mai yawa na nerori a wai ita au a taka adadin minar abidi qimatuhum rakhisa ko yan bayi waɗanda suke da yawa amma kuma ba su da daraja wa fi sahih bukhari an qatada ta qala sa'altu anasan an qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala kana yamuddu maddan to kun ji yanke ainihin wato rikici Anas aka tambaye shi yaya manzon Allah yake karatu yace kana ya muddu maddan yana jan karatun ja yana jan shi dalla dalla wa qala shu'ba haddathana abu jamra qala qultu li ibn abbas inni rajulun sari'ul qira'a nace da ibn abbas ni mutum ne mai saurin karatu wa rubama qira'atul qur'ana fi laylatin marratan aw marratayn wata rana a cikin dare ina soke alqur'ani dukkanin shi sau daya ko sau biyu a dare guda fa qala ibn abbas li an aqra'a suratan wahidatan ujabu ajabu ilayya min an af'ala zalika alladhi taf'alu in karanta sura kwaya daya a dare yafi burge ni fiye da karanta abin da kake yi fa in kunta fa'ilan wala budda in ya zama dole sai kayi hakan faqra qira'atan tusmi'u udhunayka ka dinga karanta karatun da kunnanka yana jiye maka mai kake cewa wa ya iha kalbuka zuciyarka kuma tana fahimta kun gane jama'a karka baka cewa alif lam min zalika kitabul la rayba fihi lil mutaqina allazina hum fi min zalika ba ka sike yi ba la yasma'uha uzunayk uzunuka wala ya iha kalbuka wala ya iha kalbuka wannan karatu jama'a da arabomi suke dole sai an musu salafiya akan shi suma ba wai kawai shi nufan shi kawai ya kai ƙarshen wurin shi ya kai ƙarshen izin wannan rana ba ya san abi shi bashi gaskiya ne bai kamata abi shi bashi ba amma ya karanta dalla dalla so ake zaman kana karantawa kana ta dabburi kana gane bambancin kalmomi mutaradifat kana gane saƙon da alƙur'ani yake ainihin wato faɗa jama'a wanda duk dai iya maƙur'ani irin katin bako Wala abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne wanda zai iya kanta alkur'ani yana fahimtar da qur'ani yake cewa wallahi bai taba jin dadin alkur'ani ba kwatankwacin shi shine idan ka zauna misali yanzu a karanta maka labarai daga cikin jarida da aka buga ta da yaren faransai kai kuma baka jin faransa ai bai da za a yi kai ji annashuwa ko ka ji bacin rai ko ka yi tsaki ko ka tsorata ko wani abu ya burge ka bai da za a yi wannan ya burge ka kai ko da ma a TV ne kake kalla wanda labaran na tafa tare da hotuna ba babin da aka fahimta na zuwa gani sai dai kawai ka iya hasashe cewa to hala kaza ake nunawa halatun da kaga hayaki halabun ne aka ce tashi a wani waje amma kan kanta alkur'ani ka fahimci meye bambancin da ke tsakanin wuri kaza me yasa nan aka ce wa ana lakum nasihun aminun wa an wani sa a wani waje kuma aka ce wa ansahu lakum in na aka zo da nasihun ismul fa'i can kuma aka zo da ansahu tsakanin kissa annabuwa ne da annabuwa ne me yasa nan aka ce i'iti utiya wani waje kuma aka ce utiya me bambanci tsakanin atsa da ata me bambanci tsakanin akmala da atamma me bambanci tsakanin fa'ala da amila duk suna da wannan bambance na su, ko malamai sun fitar in kana karantawa kana bin waɗannan sannan kissar annabi Musa da ke cikin ƙasas menene aka ambata ƙari akan abin da ke cikin an'am misali menene abin da ke cikin kissar Ibrahimu wanda ke cikin bakara wanda ba ambata ba a cikin wuri kaza wuri kaza da aka ambaci aljanu wani labari ake so ka ɗauka game da su wanda ba ambata ba a can labarin wuta a nan wajen me ya bambanci shi na can wajen kana haɗa waɗannan abubuwa sa'annan kana gane wato irin yadda alƙur'ani yake da wani salo wanda yake gagara gasa game da iya mai da martani da iya silencing ɗin abokan hamayyarsa duk yana daga cikin abin da ake so ka lakalta daga ƙur'ani wannan kuma mutum bai nakaltar shi kawai don yayi mujarradin hadda dole sai malamai sun koya mashi sirorin alkur'ani game da ma'ani game da ainihin wato tartibinsa game da hukunce-hukuncensa game da nasikh wal mansukh da sauran abubuwa na ijazul qur'an wanda kuma tsakani da Allah waɗannan sun yi karanci kwarai a ƙasashenmu ni na jin in banda malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi a cikin tafsiran da suka shahara da wuya ka ji mai tafsiri yana irin wannan da wuya duk sauran kawai labarai ne wanda kowa ma ya san su amma ka ji dai ana fassara maka alkur'ani kana jin daɗin shi cewa eh lalle da gaske wannan magana Allah ce da gaske wannan malamin ya fahimci sakon da ke cikin magana Allah magana da ta koye larabawa da suke takama da sun iya larabci dan galibin su sun yi imani ne fa ba dan sakon ba a'a dan formation din magana daɗin maganan ne ya tafi da hankalinsu su a farkon al'amari in suka ji daɗin kawai ce kai wannan abin dole mu bi shi daɗin tsarin zancen ƙur'ani shi ya rikita larabawa fiye da abin da ke cikin shi na ma'ana haka ya zo a cikin tarihi da haka ya kamata mu shiga ta mu game da waɗannan al'amura jama'a Allah ubangiji ya sa mu dace sai yake cewa kala ibrahimu kara alqamatu ala ibn Mas'udin, wa kana hasanar sauti alƙama ya koyi karatu a gurin ibn Mas'udin, kuma yana da daɗin murya fa sai ya ce da shi rattil kai alƙama dinga karantawa da tartili fidaka abi wa ummi na baka fansa uwata da ubana fa innahu zainul qur'an tartili shine kwalliyan alqur'ani tartili ba hazba haz da suke dinnan wannan da da ainihin wato guje-guje dinnan ba shi bane wa qala ibn mas'ud la tahaddu la tahuddu alqur'ana hazza shi'r kar ku dinga tafiya a guje in kuna karanta alkur'ani kamar da kuke karanta tafiya a guje in kuna karanta waka shine alhaz sai yake cewa wala tansuruhu kar ku dinga watsi da shi nasarar dakali yadda ake watsi da lalataccen dabino yadda ake sheke dabino lalatacce kamar yadda ake sheke dawa a fitar da wato mai sunan shi kaikayi ko a daga kaikayin ya bi iska dawa ta zube to haka ana yi wa dabino irin wannan shekewa sai a cire addakal shine lalatacce a ware mai kyau ce to kar ku dinga alkur'ani haka shine wato ku dinga karanta shi a ci barkatai kar ku dinga haka waqifu inda ajaibi ku dinga tsayawa wurin maganganun shi wanda suke masu ban mamaki inda qur'ani ya faɗi magana ta baka sha'awa to tsaya ka nakalce ta wa harriku bihil quluba ibn mas'ud yake cewa ku dinga raya zakata kuna motsa zukata da alkur'ani wala yakum hammu ahadikum akhir sura kai ya zama manufar ɗayan ku kawai ya samu ya kai ƙarshen sura wa qala abdullahi aidan abdullahi yake cewa idza sami'ta allaha yaqulu in ji Allah na cewa ya ayyuhallazina amanu fa asghi laha sam'aka inda ji an karanta ya ayyuhal amanu to sanya kunnanka a wajen fa innahu khairun tu'maru bihi za a umarce ka da alkhairi ne aw sharrun tusrafu anhu ko kuma sharri ne za a ainihin kawar da kai daga barin shi wa qala abdurrahman ibn abi layla dakhalat alayya mar'atun wa ana aqra'u surata hud malam abdurrahman dan abi layla babban malamin alqur'ani ne yace wata rana wata mata ta shigo ta tarar da ni ina karanta alif lam min kitabun uhkimat ayatu ko shine suratu hud alif lam min kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min ladun hakimin khabir na'am so hud aya ɗari da wajen ashirin da wani abu ne kamar aya ɗari da ashirin da uku ko da biyar gwargwadon wannan da ta zo ta zauna ta dade ita tana ganin ta iya sura ta daɗe yana ta karantawa bai gama ba faƙalat ya abdurrahman ta ce kai malam abdurrahman haka za ta ƙarau suwatu hudin yanzu irin wannan katin kake wannan sura wallahi inni fiha mundu sanati sittati ashhurin wa ma fariqtu min qira'atiha tace na rantse da Allah shekara ta shida ban gama karanta ta ba ban iya ta ba ma'ana ta ji karatu ba irin nasu ba kenan ta ji karatu na manyan malamai na sita ta ashirin na watanni shida da zama bari mu ji wani ɗan ƙarin bayani kaɗan daga wannan littafi na attibiyan fi adabi hamalatul qur'an shi daga shafi na hamsin da shida da ya ce istihbabu tartilul qur'an mustahabbancin karanta alqur'ani dalla dalla ya ce wa yan bage an yi rattira ƙira'atahu ya zama mustahabbi ga alaramma mai karanta alkur'ani malami mai karanta Alƙur'ani ya dinga karanta alkur'ani da tartili dalla dalla wa qad ittafaqa ulama wa ala babu tartil malamai sun haɗu gaba ɗaya, sun yi ittifaki akan lalle yi karatu dalla dalla qala Allah ta'ala saboda Allah ne wa warattilil qur'ana tartila ka karanta alkur'ani dalla dalla a cikin almuzammil kenan ko wa sabata an ummi salama annaha na'atat qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallama qira'atan mufassaratan harfan harfan yace kuma ya tabbata daga ummu salama ta siffanta qira'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace yana karatu ne dalla dalla harafi harafi rawahu abu dauda wa tirmidhi wa nasa'i wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun duk yake wannan riwaya tana da ainihin matsala a cikin isnadinta sai yace wa an muawiyah ibn qurra an abdullahi ibn mughaffal qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yawm fatih makkah ala naqati yaqra'u suratal fatih a fi na ga manzon Allah yana karanta suratul fatih ranar fatuhu makka yana karanta inna fatahna laka fathan mubina sai yana karantawa yanayi yana dawowa da baya shine ya karanta ya dawo ya karanta ya dawo kaga mai sauri ai ba bai haka ba ko rawahu al-bukhari wa muslim wa ibn abbas kala li an aqra suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra alqur'ana kullahu in karanta sura guda daya dalla dalla ya fi mini akan na karanta qur'ani lokaci guda gaba sa wa an mujahidin annahu su'ila an rajulaini qara ahaduhuma baqarata wa ala imrana an tambayi mujahid game da hukuncin mutanen da ɗayansu ya karanta baqara da alu imrana wal akharu qara'a baqarata wahdaha wa ɗayan kuma ya karanta baqara ita kadai wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'un a cikin sallah ne sun yi sallah kowa yayi sallah awa ɗaya misali amma wannan a cikin sallah ya karanta bakara da ali imran wannan kuma bakara kadai kuma tsawon tsayuwarsu da tsawon su da zaman su na sallah da daya qala sai yace allazi qara al-baqarata wahdaha afdalu wanda ya karanta bakara ita kadai ya falala wa qad naha anil ifrat fil isra'i fil isra' Ya ya yayi hani shi ibnu shi mujahid daga wuce makaɗi da rawa wajen saurin karatu wa yusamma alhaz wanda ake ce mashi alhaz din gaggawa fasa bata an abdullahi ibn Mas'udin anna rajulan qala lahu wani ya ce wa ibn mas'ud inni aqra'ul mufassala fi raka'atin wahida ina karanta ainihin almufassal shine kamar izu bakwai ɗinnan na karshen Alkur'ani, daga ƙaf zuwa ƙasa ina karanta su a raka'a ɗaya. Abdullahi, فقال عبد الله حزا كهز الشعر أبو جكك إلي عند أيك قرنت واقع إن أقواما يقرؤون layu لا يجاوز تراكيهم akwai wasu mutane fa masu karanta Alƙur'ani bai wuce makogaran su ana ina tsoron kaka zama ɗaya daga cikin su walakin idza waqa fil qalbi farasaka fihi nafa'a yace abinda ake so kanta alkur'ani ya shiga zuciyarka sai ya amfane ka malam nawawi yake cewa qala al ulama'u wat tartilu mustahabbun litadabburi wa lighairi ana so ai tartili ne saboda ka dinga fahimtar ma'ana kuma saboda abin da ma ba haka ba dan haddacewa shi kanshi wa qalu malamai suka ce wa li hadha yustahabbu tartilu lil ajami dan haka aka ce mustahabbi ne ga bagwari wanda ba balarabe ba lalle ya karanta qur'ani dalla dalla allazi la yafhamu ma'anahu musamman wanda bai san ma'ana alqur'ani ba li'anna zalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram dan wannan ya fi kama da zancen da ake girmamawa zancen Allah da ake girmamawa ake mutunta shi wa ashaddu ta'thiran fil qalbi kuma ya fi ratsa zakata jama'a kun ji daga littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an sai wani malami mai suna manna'u al qatta wanda malami ne da ya rayu a wannan zamani jama'a wannan malami ya rayu a yinin kasar Saudi Arabia ya karantar malami ne na ulumul qur'an a jami'a an buga wannan littafi bai fi shekara goma da suka wuce ba gashi nan da sunan shi mabahis fi ulumul qur'an bari ku ji shi ma abin da yake cewa daga ainihin shafi na 180 inda yake magana akan adabu tilawa a lamba ta bakwai yace wa an takuna qira'atuhu qira'atuhu tartilan wajibi ne ga mai karatun alqur'ani ya karanta shi dalla dalla ya util hurufa haqqaha ya dinga baiwa harfa haƙƙinsu min almaddi, na jan harafi wal idghami da shigar da harufa cikin junansu inda ya kamata a shigar da su qala ta'ala saboda Allah ya ce warattilil qur'ana tartila ya sake dai kawo waccan aya wa ana anas annahu su'ila an qira'atihi an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala an tambayi anas game da yadda manzon Allah yake karatu sai ya ce kanat maddal dalla dalla thumma qara'a sannan anas ya karanta musu ya musu kwatankwaci ya karanta musu cewa manzon Allah yana cewa بسم الله الرحمن الرحيم يتي يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ينا جن دك ودنن الله الرحمن الرحيم دك ينا جنسو وانا دي سيها تكين بخاري ألم تدبو بير دعينهم أربعين دبير وعن ابن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال أهزا كهبد الشعر inna kauman ya alqur'ana la yujawizu taraqihim walakin idza waqa'a fil qalbi farasaka fihi nafa'a wa qala az-zarkashi al zarkashi ya faɗa cikin al-burhan ce kamalu tartili tafkhimu alfazihi cikar karanta shi shine a dinga kumbura lafuzza wal ibanati an hurufi, a dinga bayyana harufan kowane harafi a ji shi da sautinsa sa fa inna wa Allah yudghama harfun fi harfin kar kuma a dinga cinye harufa wasu a cikin junansu wakila wasu sun ce haza aqalluhu wannan shine mafi karancin abin da mutum zai yi wa akmaluhu mafi cikansa an ya qara'ahu ala manazili ya dinga karanta qur'ani bisa matakan alqur'ani fa in qara'a tahdidan lafaza bihi lafzat tahdid in ka karanta inda qur'ani yake kashedi ka kambama muryarka kamar kai ma kana kashedi aw ta'ziman lafaza bihi ala ta'zim in ka karanta inda alqur'ani yake girmama abu kai ma ka girmama sautinka yanzu wannan ba sai ka iya larabcin shi ba sai yace lamba ta takwas wa an yatadabbara ma ya qara'u wajibi ne mutum ya dinga lura da me yake karantawa li'anna hadha huwa al-maqsud al-a'zam saboda tadabburi shine manufa mafi girma wal matlubu al-aham shine abin nema mafi daraja Wazalika bi an yushgila qalbahu bit tafkiri fi ma'ana ma ya qara'u ya shagaltar da zuciyarsa ta dinga tunanin abin da yake karantawa wa ya tajawaba ma'a kulli ayatin bi mashairihi wa atwatifi ya dinga amsa abin da kowace aya take faɗa da zuciyarsa da atifarsa du'a'an wastighfaran inda aka ce ai addu'a ya tsaya ya addu'a inda aka ce a nemi tuba ya tsaya ya tuba wa rahmatan wa azaban inda aka faɗi rahama ya yi fatan rahama inda aka faɗi azaba ya nemi tsari da azaba qala ta'ala Allah yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa an huzaifata qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nayi sallah tare da manzon Allah a wani dare faftataha al faqara ya karanta suratul baqara summa nisa sannan ya tsallaka suratul nisa'i faqaraha summa ala imrana faqaraha ya karanta waɗannan surori guda uku a cikin sallah ya ƙara'u mutarassilan yana karanta su daki-daki idan marra bi ayati duk inda ya wuce ta wata aya fiha tasbihun sabbaha inda aka faɗa an ce tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihin wa idan marra bi su'alin sa'ala inda ya wuce Allah yana tambayan wata tambaya sai ya tsaya ya tambaya wa idan marra bi ta'awudin ta'awaza inda ya wuce da an ce a nemi tsari daga azaba sai ya tsaya nemi tsari daga azaba manzo Allah yana yin wannan kaji har a cikin sallah inda ka karanta tasbihi ka tsaya kai tasbihi inda ka karanta azaba ka tsaya ka nemi tsari daga garita ba wai kawai ai ta karantawa jama'a kamar jarida ba wannan shine manhajin magabata jama'a game da karanta alqur'ani ɗan uwa ɗalibai su koma musamman littafai na ulumul qur'an ire-iren waɗannan ƙanana ko kuma musamman littafin al-imamu zarkashi shine al-burhan fi ulumul qur'an da kuma littafan ainihin al-Imam kaman a ainihin wato yana da shi ma littafi na ulumul Qur'an shine a itqan fi ulumul dukkanin malaman sun yi maganganu akan ire-iren waɗannan abubuwa Allah ya sa mu dace sai mu koma cikin Zadul Ma'adi inda malam yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusirru bil qira'ati fi salatil layli taratan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani lokaci a sallar dare yakan sirranta ainihin karatun shi na alkur'ani wa yajharu biha taratan wani lokaci kuma yayi karatun a bayyane Wayu yutilu alqiyama taratan wani lokaci ya tsawaita tsayuwa Wayu yukhaffifuhu taratan wani lokaci kuma yayi kaɗan wa yutiru akhiral layli wa huwa wani lokaci yakan yi wuturi a ƙarshen dare kuma wannan shine mafi yawan halin da yake yin wuturi wa awwaluhu taratan wani lokaci kuma a farkon dare wa awsatuhu taratan wani lokaci kuma a tsakiyar dare wa kana yusalli tatawwa bil layli wan nahari ala rahilatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar tadawwi a dare da rana akan abun hawansa fi safari a halin tafiya kibala ayyi jihatin tawajjahat bihi duk inda wannan dabba ta fuskanta da shi sawa'un alƙibla ne ko ba alƙibla ba sai ya ci gaba da sallar shi fayarka'u wa yasjudu alaiha ima'an yana yin ruku'u da sujuda ta hanyar nuni ma'ana ya rankwafa kanshi wajen ruku'u wajen sujuda kuma ya ƙara rankwafawa fiye da na ruku'u yana yin duka wannan shine ima'an kenan wa yaj'al sujudahu akhfada min ruku'i ya sanya sujuda sa ta zama tafi ƙasa fiye da ruku'u wa qad rawa ahmad wa abu dawuda an anas ibn malik qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza arada an yusalli ala rahilati tatawwan istaqbala al-qiblata fakabbara lis-salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya akan abun hawansa sai niyyar zai yi ainihin sallar na nafila kenan sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla ko da kuwa tafiyar tashi ba alƙibla ya kamata ya kalla ba sai ya tsaya ya juya da dabba ya kalla alƙibla sannan sai ya kabbara harama daga nan kuma sai ya ci gaba da sallah Sun makalla an rahilatihi sannan ya kyale wannan abun hawa shi ya ci gaba da sallah duk inda ta kalla da shi mai salli aina ma tawajjaha bihi saboda wannan sai ya ce fakhtalafar riwatu an ahmada sai masu riwaya ɗaliban imamu ahmad suka samu saɓani kowa ya faɗi wata magana da ta saɓa wa ɗayan hal yalzamuhu an yaf'ala zalika idza qadara alayhi shin wajibi ne in kana kan abun hawa zaka yi sallah sai ka tsaya ka kalli alqibla ka yi kabbaran harama sannan ka juya motarka ko babur ɗinka ka ci gaba tafiya ko kuwa ba dole ba ne larewa ya ce akwai fatawa guda biyu fa in amkanahu alistidaratu ila alqiblati fi salatihi kulliha mithla an yakuna fi mahmilin aw imariyatin nahwiha wa nahwiha yalzamuhu aw yajuzu lahu an yusalliya haythu tawajjaha abin rahila suka ce idan ya zama mutum yana cikin al-mihmal ne mihmal shine kabin irin abin da ake daurawa akan raƙumi ko kuma irin abin da ake samu a cikin ababen hawa kamar motoci ko jirage ko makamancin haka wanda zaka iya juyawa a cikin wurin zaman ka ne kana zaune ba akan tsuran gadan bayan dabba bane ko gadan bayan mashin kaga kenan zaka iya juyawa ba kai bane direba misali zaka iya juyawa ka kalli wani waje a cikin mota ko a cikin jirgin ƙasa ko a cikin jirgin ruwan ko jirgin sama to idan za ka iya yin wannan shin za ka ci gaba da zama akan kujerarka ne yadda ake tafiya ko ko za ka juya kujerarka ta kalla alƙibla sai kai sallah kuna fahimta ko jama'a to wannan sai wasu suka ce eh za ka iya wasu suka ce kuma ko da ba ka yi ba babu laifi shine abin da yake so ya kawo mana ya ce wa yajuz awai yajuz lahu an yusalliya ko ko zai halasta gare shi yayi sallah haisu wajen bir rahila inda ta fuskanta farawa Muhammadu ibn al-hakami an ahmada fi man sallafi sai Muhammadu dan hakam ya ruwaito daga al ahmad game da mutumin da ya sallah a cikin wannan irin dan daki da ake daurawa kan rakumi annahu la yujzi'uhu illa an yastaqbila al-qibla cewa sallar shi bata yi ba sai ya fuskanci al-qibla li'annahu yumkinuhu an yadura dan zai iya juyawa ba tare da raƙumin ya juya ba muƙaddara raƙumin na tafiya ne arewa shi kuma sai ya juya ta daman shi kenan ko ko kuma ya kalli ainihin gabas ko kuma raƙumin na tafiya yamma ne sai ya juya 90 degrees kenan ko sai ya juya ya kalli ainihin ɗayan ɓangaren a gabas ɗin shi kenan sai ya ainihin wato yi sallah 160 degrees kai amin 180 sorry 180 ko sai yake cewa a wa in kana li'annahu yumkinuhu an yadura wa sahibur rahila dabba la yumkinuhu wanda ke kan raƙumi ko kan doki shi ba zai iya juyawa ba kamar yanzu wanda ke kan mashin kenan ko wanda ke kan mota shine direba amma wanda ke cikin babban mota kamar irin wannan luxury bus kaga zai iya juyawa da gwargwadon abin da hari sauka gare shi ko wanda ke cikin jirgin ƙasa a cikin wani tarago zai iya juya gwargwadon hali to in zai iya gane alƙibla suka ce to a wannan halin wajibi ne ya juya amma wanda ba zai iya juyawa ba kamar direba ko wanda yake yana kan gadon bayan dabba ne to sai abin da ya sauwaka. ka ji fatawa ta farko kenan da ya ce an samu riwaya iri biyu warawa anhu abu talibin abu talibin shi kuma ila yau daga imamu ahmad ya ruwaito cewa annahu qala imamu ahmad ya ce ne al fil mahmali shadidatun yusalli haisu kana waje cewa juyawa a cikin irin wannan dan daki da ke kan raƙumi yana da yana da wahala don haka abin da ya fi dacewa shine yayi sallar da inda ya sawaka kaddara ba kai bane direba amma duk wanda ya saba shiga jirgi ko motoci irin masu kujeru da yawa dinnan zaka ga wurin a matsaye yake kuma kujerar ba ta juyawa ba ta da ainihin ah, mobility ba ta da rotational abu irin wannan na kujerar nan da nake kai kujera ce stagnant kuma ba zai yi ka juya ka ce bari ka kalli wani waje ba ko ta ko ina mutane ne za ka takura ka takura musu ga wannan akwai tsanani Na haka shi ma sai ya salla abin da ya sauka gare shi waktalafatin riwaya anhu fi sujudi fil mahmali haka nan ma aka samu sabanin riwaya game da sujuda a cikin wato irin ɗan ɗakin da ke kan dabba ko kabin ɗin. farawa anhu ibnu abdullahi annahu qala abdullahi dan gidan imamu ahmad ya ruwaito cewa baban shi ya ce wa in kana muhmilan faƙadara ah, an yasuda fil mahmali fayastidu idan yana cikin ɗan ɗaki ne kabil ya ga zai iya sujuda cikakkiyar sujuda to wajibi ne yayi ba zai yi ima'i ba warawa anhul maimuni a riwayar maimuni kuma idza salla fil mahmali ahabbu ah, illa an yasjuda A ahabbu ilayya an ya ce in yana yin sallah a cikin dan ɗakin ne to na fi ganin dacewar ya sujuda li'annahu yumkinuhu dan zai yiwu gare shi anan yana mustahabbanci a can kuma ya nuna ainihin wato wajabci ko sunnancin karfin dole ayi warawa anhu al-fadl ibn ziyad shi kuma fadl Ɗan ziyad ya rawaito cewa abinda imam ahmad yace shine yasjudu fil mahmali idza amkanahu zai yi sujuda ne idan zai iya warawa anhu ja'far ibn muhammad as alal ala al-mirfaqati idza kana fil mahmali cewa yayi sujuda akan ainihin wato mirfaqa wurin da yake wato abin saka hannu akai ko gefen da ke kusa da shi idan zai iya warbama asnada ala al-ba'il wani lokaci yakan ainihin wato miƙar da wuyansa akan raƙumi ya miƙar da wuyansa har ya kai kusan kama ya kusa sujuda walakin yumi'u amma yana yin ima'i wa al sujuda akhfada min ar-ruku'i amma yakan yi ima'i ne shi al Ahmad ya sanya sujuda sa ta zama tafiyin ruku'un sa ƙasa wa kadha rawa anhu Abu Dawuda haka ma Abu Dawuda ya ruwaito daga manzon Allah ba daga ma Imam Ahmad ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga yadda yake a takaitan takaitawa jama'a abin da yake wato aka tsayu a kan shi shine mutumin da ke sallah akan abun hawa sallan nafira idan ya samu halin ya juya kalli alƙibla sai ya juya kalli alƙibla idan bai samu hali ba sai ya tsaye da dabbar gwargwadon sanda zai kabbara harama tana kallon alƙibla daga nan sai ya juya inda hanya ta bi da shi sannan ruku'u da sujuda zai yi ne su ma gwargwadon hali abin da ya sawaka na ima'i ko kuma na kai goshi ƙasa in zai iya wannan kowane mutum shi zai fassara wa kanshi yanayin da yake ciki in haka za ta yiwu sai yi in ba za ta yiwu ba sai abin da ya sawaka wallahu ta'ala ala sai mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala wa salama fi salatid duha wannan fasli zai bayani ne akan shiriyar manzon Allah ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa salama game da sallar walaha ita ce abduha bahaushe ne ya ainihin lalata kalmar ya ce mata walaha daga wadduha ta alƙur'ani wal sai ya ce walaha domin yana da sabo da canza dadun zuwa ga ko dai lamun ko ra'un ko makamancin haka haka walaha da ake cewa sallar hantsi sallar da ake nafilar hantsi ita ce ake so a yi magana a nan. na'am Eh. malam muhammad nasir albani a cikin littafin ah, muktasar na sifatu salaye maganganu game da wannan matsala ya ba da fatawa akan halastin yin sallah ga matafiyi sallar farilla ga wanda ke cikin jirgin sama ko mota wadda ake doguwar tafiya ba a tsayawa alal misali shine kamar yadda dan uwa ya ambata yan kawo jirgi yanzu daga nan Kano ko Kaduna za a yi tafiya ta awoyi da dama kafin a kai inda jirgin zai sauka mahabattin shi babu mamaki salloli su kubuce muku to sai ku auna ku yi sallar ku gwargwadon hali idan kun samu halin ku yi ta a tsaye babu laifi in a zaune ne ma babu laifi gwargwadon hali kamar wannan haka tafiya a irin luxury buses din nan daga Legas ko Fatakwal ko Abba zuwa Kano ko Sokoto ko Kaduna galibi kamfanonin da direbobin kafirai ne ba ruwansu da sallah in suka fara tafiya kawai sai inda suka sa wa ransu suna tsayawa suna da stations ɗinsu suke tsayawa sanannu in ba nan aka zo ba ba za a tsaya ba to kuma zai zama sallah ta kubuce maka kana musulmi har an wuce wajen ma'ana an tashi da safe ba a tsaya ba sai karfe hudu na rana ko karfe biyar sallah asuba ma baka yi ba saboda an tashi ne kafin a asuba wani lokaci ko an tashi tun dare karfe goma ana ta tafiya ba tsaya ba sai karfe goma na safe asuba ta gitta ko galibi yawanci haka suke to lokacin da asuba ta yi dama za ka shiga sai ka shiga da alulaka in ta karye sai ka kemama babu laifi cikin motar za ka samu inda ka samu rairayin kasa ko mun ƙanƙantar shi sai ka taɓa mun karanta wannan a can farko sai ka goga a hannu da fuskar kai taimama nan inda kake zaune sai ka tada iƙama ka kai sallaka idan ka samu hali akwai wurin da babu fasinja sai ka je ka tsaya kai sallaka a tsaye a cikin jirgi misali ko mota wannan shine abin da malamai suka bada fatawa abin da ya kamata ka yi saboda salloli ga musulmi suna ta'allake ne da lokuta inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta wajibi ne mutum ya salla akan lokaci ba a barin salla saboda yaki ba a barin ta saboda rashin lafiya ba a barin ta saboda tafiya ma'ana ko ana yaƙi sai an yi sallah ko da ya kama ana yaƙin ana harbi ana sara ana zullo in ka tana kuma sai ka ci gaba da Allahu akbar a ci gaba da kuma abin da za a yi sannan mara lafiya matuƙa yana cikin hayyacinsa sallah bata sauka a kan shi ba tana faɗuwa a kan shi ne kawai in ya shiga koma ma'ana bai san inda hayyacin shi yake ba saboda ƙa'ida ita ce inna allaha idza salama ma auhaba asqata ma aujaba idan Allah ya kwace abin da ya baka wanda a sanadin shi ɗora maka wata shari'a sai kuma shari'a ta faɗa kanka in ka da dukiya kai zakka ran da ka talauce fa shi ke ta faɗa kanka da kan ka da hankali kai sallah ran da ka hukace ta faɗa kanka in ka da lafiya kai azumi ran da ulsa ta kama ka ta faɗa kanka shine kaidar shari'a inna allaha idza sallaba ma auhaba asqata ma aujaba to da ka mara lafiya bai barin sallah sai in ya fita hayyacin shi haka yi bai barin sallah ko yayi ne sai ya yi ta ina fata mun gano wannan jama'a idan ya farfado idan mara lafiya ya shiga koma ya farfado ba sai ya rama ba daga sanda ya farfado daga ne ci gaba da sallah kamar yadda mai kuɗin da ya talauce yayi shekaru kaza ba yi da kuɗin da suka kai sabon zakka in ya dawo da arzikin shi zai rama zakka baya zai ci gaba yanzu shi sabon mai arziki ne hakan mahaukaci mutum ne musulmi sai ya samu taɓuwa hankali za ka ibada ta sauka a kan shi ran da ya warke daga nan ci gaba da ibada babu inda aka ce rama ta baya babu inda aka ce rama azumin da ya yi na shekaru dama saɓani ne a gun malamai game da shin hauka rashin lafiya ce ko ku ba rashin lafiya ba wanda suka ce rashin lafiya ne suka ce to ya shiga cikin faman kana minkum da aw ala safarin <laughs> suka shigar da shi wannan umumin sai a ce a ko da rashin lafiya ce amma akwai abin da ya keɓance ta daga cikin rashin lafiya hadisin da manzo Allah yake cewa karara Allah ya sauke hukunci akan mutum uku daga cikin sa akwai mahaukaci da ka shi mahaukaci ko da yayi wani abu wanda yake na sabo ba a rubuta mishi ko da ya bar wani abu na wajibi ba za a rubuta mishi ba almuhim shine mutumin da yayi rashin lafiya ya shiga cikin koma ya shiga cikin gaibu ba bai san halin da yake ciki ba ko mun tsawon kwanakin da ya yi ko da da azumin ramadana ne idan ya farfado jama'a babu komai a kan shi saboda a wannan halin baya cikin hali na taklifi a wannan yanayin baya daga cikin taklifi ya fada a kan shi don daga cikin shaɗan taklifi akwai hankali shi ko bai da hankali daga sanda ya farka sai ci gaba da yin ibada gwargwadon abin da hali ya samu wallahu ta'ala alam farai kuwa daga sanda ya farfado daga nan ya dawo cikin mutane bai san abin da yake ciki ba to daga nan kuma fa ku bari mu je babin azumi akwai maganganu akan waɗannan ku bari mu je za mu karanta su kuma za mu ɗauko daga malamai akan mai masayin din masalolin wanda suke akwai maganganu da dama a su sai mala yake cewa rawal bukhari fi sahihi an aisha radiyallahu an qalat mara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama yusalli subhata duha wa inni la usabbihuha aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ni ban taɓa ganin bana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar duha sallar walaha amma ni ina yi warawa aidan min hadisi muwarriqin al-ijli qultu ibn umara sannan ya ƙara fitarwa shi bukhari ta hanyar ainihin muwarriq al-ijli yace na tambayi abdullahi Ɗan umar atusalli duha kana sallar walaha qala la yace ba na yi qultu fa umara nace da shi umar fa qala la yace umar ma ya yi qultu fa abubakar nace da shi abubakar fa qala la yace shi ma ya yi qultu fa sallallahu alaihi wasallama nace to manzon Allah fa qala la ikhaluhu ina jin fa shi ma baya shine ma'anar la ikhaluhu ina jin shi ma baya yi game da manzon Allah bai da tabbas 100 bisa 100 kenan wa zakar ibn abi layla qala ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ باب وندي بام لابارن daga cikin ban da muka yi karatu a gurinsu babu wanda ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar walaha in banda ummu hani fa innaha qalat ummu hani in gaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da shi tace da mu innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama Amana, ƴar uwar sayyidina ali kenan ko ba gaggon manzon Allah ba ƴar uwar sayyidina ali tace da mu lalle manzon Allah da khala baitaha ya shiga ɗakinta yau ma fatihi makka ranar da ake fatu makka fagtasala sai wanka a cikin gidanta wasalla samani raka'atin ya salla raka'a ainihin takwas falam ara salatan qattu akhaffa minha ban taɓa ganin salla ta takaitacciya kamar wannan ba ghaira annahu yutimmu ruku'a wa sujuda amma fa yana yana cika ruku'u da sujuda karka ji an ce takaitacciya ka ɗauka wai yayi ta ne burin burin kaga yanzu ita ummu hani ta ba da bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi waɗancan sabon kuma ba su ba da labari ba dan ba su gani ba kenan ishara akan ba a ko ina yake yi ba ko kuma ba kullun yake yi ba wa fi sahihi muslimin ana abdullah ibn shaqiq qala sa'altu aisha hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yusalli duha shin manzon Allah ya kasance yana sallar duha qalat la ta ce ba ya yi illa an ya ji a min magribihi sai in ya dawo daga tafiya ƙultu halkana rasulullahi tsali salama ya ƙrunu bai na suwari ta ce aka tambaita aka ce shin yana gwama sura fiye da ɗaya a raka'a ɗaya in yana sallah ƙala ta ce minal mufassali E, yakan gwama ƙananan surori amma dogaye bai cika ba kenan to yanzu kaga wannan ita ma ta nuna can ta ce da ta ce ba na ganin shi yana yi tana nufin a zaman gida na yau da kullum kenan amma tana ganin shi yana yi ran da ya dawo daga tafiya wannan ta gan shi yana yi wa fi sai muslimin an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha arba'an tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar duha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah kuma yakan ƙara fiye da haka abinda Allah ya kaddarta masa daga hudu har zuwa goma sha biyu وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى على أن فتح مكة إن أم هاني من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى ركعة تقوس دهنسي وقال الحاكم في المستدرك حدثنا الأصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا بكر بن مدر حدثنا أمر بن الحارث عن بكر بن الأشج عن الضحاك ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال أنس تمالك ألا يكارى ما سيدايتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ من زن الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في سفر سبحة الضحى yana sallar walaha a wata tafiya salla samani raka'ati yayi sallah ne ainihin wato raka'a takwas falamman sarafa yayin da ya juya ya sallame ƙala sai ya ce inni sallaitu salata ragabatin wa rahaba nayi salla ne na kwaɗayin lada da tsoron azaba sa'altu rabbi salasan a cikin wannan salla nayi addu'a a kan abu uku fa atani isnataini Allah subhanahu wataala ya amsa mini biyu wa mana'ani wahida ya bani ɗayan sa'altuhu Allah ya ƙutula ummati bisinina na roƙi Allah kar ya halaka al'ummata da fari da rashin abinci da yunwa fafa'ala sai Allah ya yarda da wannan da haka al'umma manzo Allah ba za su halaka saboda yunwa ba a iya samun da wani gari ko wani wuri ko wani yanayi da za a yi fari amma dukkanin al'umma Allah ba zai halakar da su da yunwa ba wasu altuhu sannan na roƙe shi Allah ya zihira alaihim aduwan kada Allah ya ba da wani abokin gaba dama ya fi ƙarfin al'ummata fafa'ala Allah ya karɓi wannan daka har abada duk makircin da kafare za su ba su taba ganin bayan addinin musulunci ba ko kana da kyau gani jama'a ayi ayi babu irin makircin da ba kullawa musulunci ba tun shekaru dubbai da suka ma'ana tun manzon Allah yana raye alayhi salatu wasalam yahudu da munafikai da kafiran makka waɗannan batattu sun yi alliance ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi alliance na tunani sun yi alliance na ƙulla makirci sun yi alliance na yin sharri da ƙage da ƙazabi sun yi alliance na ɗaukan makami sun yi alliance na sanya wa manzon Allah guba a cikin abincin da ya ci sun yi alliance na sanya shubuha ga masu raunin imani amma duk da haka Allah sai da ya cika hasken addininsa bayan shuɗewar manza Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wa musulmai makirci iri daban-daban azamunna daban-daban an yi yaƙi an kawo ƙarshen daular musulunci gaba ɗaya daular banul abbas a shekara ta ɗari da wanda malaman tarihin musulunci da na kafirci gaba ɗaya sun yi ijimai akan cewa wannan addini ba don allah ya ƙaddara zai kai gaba ba da daga wani lokacin an gama da duk masu yin shi an sake musulmi irin wannan kafin wani lokacin an yi musu haka a andalus an yi musu haka a kaza an yi musu haka a kaza haka kuma a wannan rayuwar da muke rayuwa muna ganin irin makircin da ake addinin musulunci daga cikin munafukai na cikin gida da na bakin kofa da na waje da kafirai da asalin kafirai yahud da nasara da kafirai na kusa waɗanda ake cewa yan shi'a zindikai da ire-iren su da munafukai na ciki waɗanda ahli suna ne da rawani da gemu da dagaggen wando da ilimi da majalisai duk suna addinin musulunci makirci dan karkaje an cewa munafukai da makiya ka ɗauka wai wasu ne can daban a dama munafukai a cikinmu ne musulmai wanda ma suka fi zaƙewa watakila su ne munafukan kamar yadda ɗan salulu na daga cikin da suka fi kowa zaƙewa cikin addinin musulunci sanda yake raye aka ce tsayawa yake a gaban manzo Allah yana mai kirari yana cewa ya jama'a ga wanda Allah ya aiko ku zo imani ga manzan karshen duniya wanda duk bi shi ya shiga uku amma kuma da ya tashi zai je ga makafirai munafikai kafirai yahudu yace kar ku ji komai ba muna nan muna haɗo musu makarkashiya ne dan mu lalata addinin kuma me matsalar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a nada shi dagacin Madina sai manzo Allah ya zo Madina shikenan sai aka fasa aka ce to shikenan kowa ya hakura yanzu manzo Allah shine shugaban kowa shine kawai laifin da aka mai ba ku duba ga jama'a wannan wani laifi ne da haka mutane suke zuwa san shugabanci halakar da su wannan shi halakar da yan kungiyoyi wannan shi halakar da mutane a cikin tafiyoyi a cikin makarantu a cikin da'awoyi a cikin ko'ina wane an hana shi mukami kaza ko wane an kwace mukami kaza daga gare shi ko wane an mai ritaya ko an mai da mukamin shi ceremonial bai da wani muhimmanci je kana yi ana yanke hukunce hukunce sai dai ga ana zartawa shikenan sai ta da makarkashiya sai ya lalata addinin gaba daya to wannan kaza haka ma can munafiki ne jama'a ya kamata musulmin kwarai ya zama irin Khalid dan Walid radiyallahu anhu irin ainihin Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda wanda Umar ya cire shi a mukami ce ban cire ka dan ka gaza ba kuma ya hakura Khalid shine komandan da kowa musulmai sun amuntu akan in yana jagorancin yaki to kama an ci nasara ne kai tsaye Umar ya kalli wata maslaha cewa wannan abin yana nema ya zama mutane kaman wani camfi imaninsu na samun rauni inda an ce khalidu komanda kawai su cewa ya gama sai umar kawai sai ya cire shi ana cikin fagen yaƙi ba ana war front aka aika mishi da leta na ainihin an sauke shi cewa an sauke shi sai ya cire kambun shi na shugabanci ya miƙa wa sabon komanda ya koma cikin sahu cikin sojoji aka ci gaba da yaƙi to kaji salafiya ke Allah ya jika malam hudu ci kaji nan aka ba da labari cewa an cire shi a limami a masallacin 'yan izala na hanwa wasu 'yan tawaye suka ce suka yi mitin cikin dare amurin dubbira biredin, aka ce za a mai tawaye ya zo ya hamu bari zai fara hudu ba kawai suka mike suka ce wallahi ba za ka yi ba su ce lafiya suka ce baka iya tilawa ba baka iya la'iraji ba ya ce to waye zai yi suka ce wane ne ce to wani bismillah ya ce jama'a ku buɗa mun samu wurin zama ya samu ya zauna aka yi sallah da shi kuma haka aka ci gaba da yi iyakar rayuwar shi me ya rasa ba abin da ya rasa da haka wannan jama'a shi ke kai mutane zuwa ga halaka kaji dai na waje ba sa iya ci cin musulunci sai da ɗan cikin gida manzo Allah ya yi addu'a ya ce kada Allah ya ba abokan gaba dama akan musulmai an kama tarihin duk da aka musulmai da yancin gida aka musu yanzu su waɗancan da suka kare gwamnatin musulunci a ƙasar bagadaza sai da wani shaidanin ɗan shi'a shine ibnul alƙami da shi da Atusi, wani malamin kimiyya da fasaha amma ɗan shi'a ne ɓatacce waɗannan shaidanin guda biyu wancan shine prime minister babban mukami gare shi shi ya dinga shirya makarƙashiya yana aikawa da kafirai saƙonni na sirrorin musulmai ya dinga sa ana yi wa sojojin musulmai ritaya dan dai ya ba kafirai yanayin da za su su kawo musulmi farmaki su kawo ƙarshen kotun musulunci sanda aka kawo farmakin sai da ya zama a ƙasar bagadaza kamar ka ce abuja kenan soja kwambatan ba su kai mutum dubu uku ba gaba ɗaya rundunar sojojin ƙasar gaba ɗaya sannan da aka zo kuma ya ribaci da shi kan shi halifa da mutane sama da ɗari bakwai daga cikin manyan malamai 'yan kasuwa masana shugabannin al'umma gaba ɗaya ya ce ku zo mu je mu tarar da shi a bayan gari a je a yi magana sulhu ashe ya je ya an so jawabi ne akan cewa a fito da su gaba ɗaya a yanka su ana zuwa ko aka daɗe su gaba ɗaya haka aka musu yankan rago ɗaya bayan ɗaya shi halifan suka naɗe shi a cikin wani bargo suka dinga dukan shi ya mutu saboda a cikin wai addinin su na maguzawa ba a zubar da jinin shugaba sai dai a kashe shi ta hanyar makarewa haka suka makare shi a cikin bargo suka ta dukan shi suka wurga shi a cikin ruwa ko gawar shi ba gani ba yau su waye suka haɗa wannan makircin wasu a cikin musulmai wanda ake ganin su gaba gaba manya a cikin musulmai haka a andalus haka ta faru a andalus musulmai ne za su je su haɗo wato alliance da kafirai har su ba kafirai goyon baya kai har su ɗauki kuɗi su ba kafirai don kafirai su ba su hayar sojoji da makamai don su yaƙi wansu musulmai in suka gama yaƙi wansu musulmai sai kafirai suka suka shi to kuma ku kawo abin da ke hannunku sau kwace gwamnatin sai da kore su ɗaya bayan ɗaya aka zo aka dinga tirsasawa musulmai da yahudu cewa dole su zama kirista in ba haka ba yanka su wasu suka bi wasu suka ƙi aka kashe su wasu suka yi tukiya daga baya aka ba da fatawa cewa duk wanda ba a ganin shi a coci a kashe shi shekarar shekaru aka yi ana wannan kisan ana kona littafai a cikin biki da za a tare a da musulunci ana kiɗa ana kona su duk mai ji haka munafurcin wasu daga cikin musulmai da aka gara mu ba hankali jama'a kar ka zama daga cikin munafukai Allah ya tsare mu daga munafunci fa fa'ala Allah ya bani wannan abun wa sa'altuhu Allah yuslibahum Allah yulbisahum shi'an na roki Allah kar ya bar al'umma ta su rabu kungiya kungiya fa aba Allah ya ce wannan kan ba zai yi ba fa aba alayya Allah ya kida ka dole al'umma su rabu zuwa kungiya kungiya yadda ka gansa dinnan manzo Allah ya roka a zama cikin haɗin kai da haɗin zukata Allah ya ce san ba zai yi ba saboda Allah cikin ilimin shi ya san hakan ba za ta yi ba saboda akwai munafikai akwai makaryata akwai maciya amana akwai ƴan ba na iya qala al-hakim sahihun hakim yace wannan hadisi ya inganta qultu ni malam ibn al-qayyim sai nace abdahak ibnu abdullah wancan mai riwaya mai suna dahaku dan abdullah ɗalibin anas hadha yunzaru aje abincika ban san shi ba man huwa waye shi wa ma haluhu ni ba san ko waye shi ba in ji wannan babban malami jama'a to idan ka je ka bincika za ka tarar wannan mutumi akwai maganganu kan shi na daga cikin maganganun shine al-Imam zahabi ko in ce a Ibnu Hajar ya ambaci cewa wato wannan mutumi da haku dan Abdullahi na daga cikin mutanen da al Mizi bai ambace su ba a cikin tahzib yana daga cikin abin da ya kubucewa al-Imam Mizi a cikin tafin tahzibul Kamal amma ibn hibbana ya kawo shi a cikin kitabu sikat to ibn hibbana kuma idan ya ambaci mutum a cikin kitabu sikat akwai maganganu wanda suke iya biyo baya wanda mun karanta su a wasu katuka da aka yi a baya dalibai su koma su duba littafin tamamul minna fita aliki ala fiqh sunna tare da bibiyan kasusuwan da mala albani Allah ya gafarta mishi na wannan karatu na mukaddima da kuma littafin at-tankilu lima fita anibil kawsari min al-abatil a inda ainihin al'allamatul muallimiyu ya tattauna akan wannan matsala a taƙaice wannan hadisi a yadda kaji shi haka malam albani nasiruddin ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1724 ina fata mun gano wannan jama'a sai malam yace wa Hakimu al fi kitabi fadl ad-duha حدثنا أبو بكر الفقيه قال أخبرنا بشر ابن يحيى قال حدثنا Muhammad ابن صالح الدولاني الدولابي قال حدثنا خالد ابن عبد الله بن الحسين عن هلال بن يساف عن زازان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تشي منزن الله يي صلى ولها ثم قال سألنا سيء الدعاء يتي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت تواب الرحيم yana ta wannan addu'a har kafa ɗari hatta ƙalaha mi'ata marra Allah ka gafarta mini Allah ka mun rahama Allah ka gafarta mini zumaina Allah kai ne mai gafara kai ne mai rahama sai dai wannan isnadi jama'a yana da matsala a yadda ka ji shi haka din nan zamu zo mu ji wasu bayanai a kan shi ainihin a nan gaba insha Allah sai malam ce, qala haddathana abul abbas al-asam qala haddathana asad ibn asim qala haddathana al-husayn ibn hafs an sufyana an amr ibn dhirr an mujahid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga mujahid kaga daga nan kaga akwai matsala don mujahid tabi'i ne yanzu tabi'i ne yake cewa annabi ya ce kenan yace sallar duha raka'ataini wa arba'an wa sittan wa samaniya yayi sallar duha raka'a biyu yayi raka'a hudu yayi shida yayi takwas wannan hadisi mursali ne isnadin shi sannan shi ma yana da ainihin matsala a cikin isnadin sai yake cewa وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني حاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري قال حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم ذرة قالت تتي رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ناغا عائشة تنا صلى الضحى تنا تشيوا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أربع ركعات ban ga manzon Allah yana irin wannan sallah ba sai raka'a hudu shi ma wannan isnadin shi akwai maganganu akan shi ma'ana waɗannan isnadoji gaba ɗaya da ke ta kawowa sa yake kawo maka su yadda ka su saboda akwai maganganu kai kamar yanzu shi wannan akwai magana akan waccan mata mai suna Aisha bintu Sa'ad wadda aka ce malamai suka ce ba su san kowa ce ita ba baya ga ita kuma akwai nihin wato akwai akwai wani mai suna abdulmalik a Usman dan abdulmalik wanda shi ma akwai maganganu akan shi wa qala al-hakim aidan akhbarana Abu Ahmada بكر بن محمد المروزي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الضحى yace shi ma ya ga manzon Allah yana sallar duha wannan isnadin shi kyakkyawa ne jama'a babu matsala akan shi insha Allah wa qala al-hakim hakim ya ƙara cewa haddasana isma'ilu ibnu muhammadin قال حدثنا محمد بن عدي بن كامل قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن محمد بن قيس عن جابر ابن عبد الله أن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات yace manzon Allah yana sallar duha raka'a shida wannan isnadin shi kyakkyawa ne duk da anan akwai wani mutum mai suna muhammadu ɗan ƙais wanda ba shi da wata magana da aka yi a kan shi in ban da ta ibnu hibbana amma alimamu tirmidhi a cikin shama'il muhammadiyya ya fitarwa da wannan isnadi wani shahidi wanda kuma wannan shahidi malam albani Dini ya inganta shi a cikin iktisari talhisi da yamma littafin shama'il muhammadiyya wallahu ta'ala alam saboda lokaci ya kure jama'a za mu saurara nan sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu ci gaba da tattaunawa akan waɗannan masail na ainihin sallar duha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah dalibai masu halartar karatun subulus salam wanda malam Musa yake yi bayan magariba yau ba za a yi wannan karatu ba da gobe sai Allah ya kai mu wani makon amma za a yi karatu da aka saba na littafin sahih bukhari na malam dauda a wada bayan sallar isha insha Allah wassalamu alaikum